بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف الثاني ساقاني نبي وقع من الصحابة رضي الله رضوان الله عنهم saɓani na biyu ya auku tsakanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda. Fi marabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A cikin rashin lafiyarsa sallallahu alaihi wa sallam. Faƙad qala alaihi salam hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce jahizu jaysha usama ku shirya sojojin usama fa qala qaumun sai wasu mutane suka ce yajibu alaina imtisalu amri yana wajaba a gare mu mu bi umarnin sa wa usama tu qad baraza min al madina kuma usama ya riga ya fita daga cikin daga madina kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya gashi kuma ya ce a shirya sojojin usama a haka za a fita na'am وقال قوم قد اشتد مرض sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم sai wasu mutane suka ce hakika rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsananta fala tattasi'u qulubuna mufaraqatahu wato zuciyar mu ba shi da fadi wajen rabuwa da shi zuciyar mu ba shi da wato zuciyar mu ba zai yarwatu wajen rabuwa da shi ba gaskiya shi bai da lafiya yanzu ma fita mu bar manzon Allah cikin irin wannan jinya wani gurga ce a fita mana ne zai hana a fita misali kada an samu mai safani da bangarori guda biyu wasu za su ce to ai wa'ancan mutane sun bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita kuma sun ce a fita din wasu kuma za su ce to ai wa'ancan ba su ma da tausayi manzon Allah ba shi da lafiya duk da ya ce a fita to ai su duba irin halin da yake ciki mana an gane ko na'am hatta nara ayya shay'in yaqul min amri har sai mun ga wani abu ne zai kasance daga cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam wal khilaf as-salis sabani na uku واختلافهم في sallallahu alaihi الله عليه وآله sallam. yau a cikin wannan sabanin guda biyu wanne ne za mu ce sun yi kuskure wanne za mu ce sun yi daidai ga waɗannan masu cewa annabi sallallahu alaihi yana jinya saboda haka bai dace mu tafi bashi ba cikin wannan hali da waɗanda masu cewa a'a ai shi ya bada umarni cewa a tafi din wanne ne in suka bi sun bi umarni din masu a tafi masu cewa kuma ga halin da yake cikin rashin lafiya ba misali malam ya ce a zuwa yi karatu amma gaskiya mu muna ganin malam bai da lafiya mu muna ganin gaskiya a gane shi ya huta a kuma kowanne daga cikin su akwai abin da ya duba kuma duk abin da suka aikata san aikata ne akan soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kan kiyayya gare shi ba an gane ya yawwa a ga wannan sabani gaba daya babu wanda zamu ce sun yi da gangan domin su kibo umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce haka to kamar yadda soyayya shi shi'a kawowa an ga sun kawo ayan nan wa mai ya'zillaha wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to lalle yana da wutan jahannama wato kuma suna da wutan jahannama suna da wuma cikin ta har abada to sai mu ce wannan shi ne saban ko to eh saban kenan misali to kenan din manzo Allah ya bada umarni a yi abu sai wani ya ga wani wujiha sai ya tanci umarnin ba kan wajen shi ba sai ya bada wani shawara sabanin wannan kenan ya sa Allah da manzon sa yayi eh, ya sa Allah da manzon sa to me zamu ce kan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da aka yi sulhu hudaybiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim shi kuma bai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai aliyu sai aliyu kai sai aliyu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce su ba su yarda a rubuta bismillahir rahmanir rahim su kafiran sai dai a rubuta abin da aka saba tun jahiliya bismillah lahumma a rubuta bismillah lahumma an gane shi abin nan annabi ya ce aliyu ya goge aliyu ce shi gaskiya ba zai iya goge bismillahir rahmanir rahim ba sai da manzo Allah ya karba da hannun mai albarka ya goge a nan wajen manzo Allah ya ce ma aliyu goge aliyu ya fi goge ma a nan zai mace aliyu ya yi ne ya saba ma umarnin manzo muka duba irin ka'idar da shi a kashin fada sannan na biyu wannan shine sulhu tsakanin muhammadu rasulullah da kuma ainihin shawa. shugabannin ƙwarar shawa suka ce su